شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شيء درسي نتجي بسبعين دبيار ومشي درسي نفرق الكتاب الصيام ساشي وندك بياني akan azumi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake nufi da azumi kamar yadda ya zo a fassarar magabata misali yadda ya zo a littafin al'ishirar alama zahiri da ulama na ibn al-munzir da mujallar na uku shafi na 107 هذا كتاب التعريفات مع الإمام الجرجاني شابين الجديدة 78 هذا كتاب الزخيرة مع الإمام الغراسي ومجلد نبي شابين هذا لأجل 80 ديار وكما كتاب لتات العون المعروف شرهنا سنن أبي داود مجلد نبي شابين هذا لأجل 30 سرع القوم في الشرع الشريعة تمثل من سيدان أنت أظمين عبارة عن الإنساب ana nufin kamewa anil akli wa jima'a a daina cin abinci a daina shan abin a daina jima'i cin wani abu da kuma shan wani abin sha hakanan daina jima'i shi ake nufi da yana kasancewa fi waktin maksusin a wani lokaci da aka keɓance wannan lokaci da aka kebance min tulurin fajr ila gurubi shamsu daga bullowar rana ne zuwa daga bullowar alfijir zuwa buyan rana ma'an niyya ya kasance tare da niyya kasancewar mutum ya kame bai ci abinci ba bai sha abin sha ba bai yi jima'i ba tun daga bullowar alfijir har zuwa buyan rana baya zama ya yi azumi sai idan akwai niyya tare da shi innamal a'malu bin niyyati kuma ya kasance a wani wata wanda aka keɓance shi ne watan ramadan ibn hajar ya ware wannan sashi saboda bayani a kan azumi saboda rukuni azumi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci za mu karanta hadisi na 670 da kuma hadisi na 671 insha Allah wannan darasi yana bayani akan hukuncin hada wani azumi da na ramadan wanda ita ce matsala ta farko wanda ibn hajar al-asqalani ya kawo ta littafin gudubun mara an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira Allah madaukaki ya tsara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn kada ku gabaci ramadan da yin azumin wani yini ko kuma yini biyu kada ku tari wata ramadan alhali kuna yin wani azumi na yini guda ko yini biyu illa rajulun kana ya sumu sauman sai dai mutumin da ya kasance yana azumtar wani azumi dama can ya saba yin wani azumi fal ya sai ya azumce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tari watan ramadan alhali ana yin wani azumi a samu kwana guda ko kwanaki biyu tsakanin mutum da ramadan kasancewar baya azumi sai fa mutumin da ya kasance yana azumtar wani azumi dama ya saba falyasum annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ya azumce shi ibn hajar ya ce muttafaqun alaihi wannan hadisin al-imam bukhari da muslim wato sun yi ittifaki wajen riwayarsa amma wannan lafazi da ya zo cikin bulugul maram lafazi ne na al-imam muslim yana kitabu siyam babu la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn hadisi na dubu ɗaya da tamanin da a lafazin al'imam bukari yana kitabu sau babu la ya taƙaddam ramadan bi sauni yaumin wala yaumai hadisi na dubu da ɗari tara da goma sha hudu annabi sallallahu alaihi wa sallam a lafazin al'imam bukari yana cewa la ya taƙaddaman na ahadukum ramadan bi sauni yaumin au yaumai kada wani daga cikinku Daga wannan gargadi ne ga dukkan wani musulmi kamar yadda ya zo a lafazin al-imam muslim la a ahadukum ramadana bi sawmi yaumin aw yawmayn wannan shi ne lafazin al-imam kada wani daga cikin ya tunkari ramadana ya tari watan ramadana alhali yana azumin wani yini yini guda ko kuma yini biyu illa an kuna rajulun kana su sawmahu sai dai fa idan mutum ya kasance dama can yana azumtar wani azuminsa falyasum sun al-yawm to yana da damar ya abuci wannan yini idan wannan yini ya dace da kwanakin da mutum ya saba yin azumi na lafila babu laifi don ya yi azumi idan wannan rana ta kasance wato kwana guda ne tsakanin tsakanin da mabawan ko kuma kwanaki biyu ne tsakanin da mabawan wannan babu laifi abu na farko shi ne mai yasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tari watan ramadan alhali ana azumi ibn qayyim al-jawziya yi kokarin bayani game da hikimar haka kamar dai wasu malamai magabata Allah mu dauke musu rahama a littafin ilamul muwaqqi'in a mujallad na 343 ibn qayyim al-jawziya yana bayanin hikima ala nahyi wato hikimar da ka zo ga hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya'ani inda zikirin adilla alal man'i min fi'li ma yu'addi ila haram mutum ya aikata abin da zai iya kai shi ga haram walau kana jaizan fi nafsihi ko da wannan abin halal ne idan aikata shi zai kai ka ga aikata haramun to kai kokari ka guje shi ibn qayyim yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha an taqaddum ramadan bi sawm yawmin aw yawmayn annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a tinkari ramadan a tari wata ramadan alhali ana azumin wani yini ko yini biyu illa an takuna lahu adatun tuwafiqu dhalika al-yawm annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mana sai dai fa idan mutum dama tun yana da wata al'ada na yin azumi wannan al'adar shi sai ta dace da wannan rana ko kuwa ranaku biyu tsakaninsa da wata ramadan babu laifi dan yayi azumi wa ma ka? ibn al-qayyim al yake babu dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a hada ramadan da wani azumi illa li alla yuttakhadha zari'atan ila an yulhaqa bil fard ma laysa min manzon Allah ya hana ne saboda kada a haɗa farilla da abin da ba farilla ba a bambanta tsakanin nafila da farilla azumi na wata ramadan rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci farilla ne akan kowane musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda kada a haɗa tsakanin ramadan da wani azumi ya zama an samu bambanci tsakanin farilla da nafila kama fa'alatin nasara domin abinda nasara suka aikata kenan wanda bayani ne mai tsawo aka wayi gari farillar da nafilar ta zama ɗaya gare su har ma dai suka bar farillan da nafilar suka koma ga bid'a wannan dalili ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yarda a haɗa farilla da nafila kama akada hadal garaba bi istihbab ta'jil al wa ta'khili sahur kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana da wannan ta wajen bayanai da ya mana dangane da azumi a gaggauta buɗe baki eh, a gaggauta buɗe baki a jinkirta sahur a gaggauta buɗe baki a jinkirta sahur wasu hibabi ta'jil al-fitr fi yawm al-eid qabla salat ranar karamar sallah ranar idul fitri a fara cin abinci kafin ma a tafi idi don a nuna tabbatar da cewa wannan ba rana ce ta azumi ba wa kazalika nudiba ila tamyizi farbi salati an nafliha haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato kwadaitar da mu ga cewar mu rika bambanta farilla ta sallah da kuma nafila fa kuriha lil imam an yatabawwa fi makani ba a son liman idan ya gama sallah ya yi nafila a wurin da ya yi limanci saboda ya bambanta sallar da ya yi na farilla da kuma ta nafila wa an yasta dima julusahu mustaqbil al-qibla ba a son liman idan ya yi sallama ya dade ya dawwama yana fuskantar al-qibla a wannan guri sai ya biyo kullu haza, saddan lil babil mufdi ila an yuzada fil fard ma laysa abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta yin haka ya bambanta farilla da nafila saboda kada a ƙara ma Allah tabaraka ta'ala abin da bai shar'anta shi ba wannan dalili ya sa manzon Allah ke cewa a samu tazara tsakanin wani azumi da na Ramadan don haka yasa azumin Ramadan ya tabbata har zuwa yau a tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana amma da ba dan wannan tsawatarwar da aka yi ba wanda in ka lura har yanzu akwai waɗanda sun ƙi da suka ƙi ɗaukan wannan tsawatarwar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka auka ma Za ka tarar da cewa akwai wanda ke fara azumi tun daga Rajab ba zai bari ba sai ƙarshen Ramadan wanda ko ya saba mu tafarkin Annabi sallallahu alaihi sallam. manzon Allah yana kokarin ya hana mu hada farilla da kuma nafila saboda idan lokaci ya tsawaita sai a waye gari azumin ya koma na watanni uku ko wata biyu musamman idan jahilci ya mamaye jama'a Allah ka tsare mu wannan bayanin na ibn eh, ibnu qayyim al-jawziya ya dace da bayanai da malaman hadisi suka dinga yi dangane da hikimomi wanda dan adam ke iya ganewa ta wajen shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita misali ibnu abdul barri shi ma yayi bayani haka da Ibn abdul yana cikin masana hadisi na zamanin farko a littafin sa al-istizkar a mujallar na hudu shafin 132 wa qad qila inda zalika karahata an yadkhula siyam sha'aban bi ramadan Ibn abdul ya ce malamai suna cewa abin da yasa aka hana a haɗa wani azumi da na ramadan saboda kada a shigar da sha'aban a cikin ramadan ramadan ya kasance shi ne kadai watan da Allah tabaraka wata'ala ya shar'anta azumin sa gaba ɗaya ga Musulunci. kada a ƙara idan an ƙara za a shigo da wani azumi cikin watan ramadan wanda Allah tabaraka wata'ala bai shar'anta shi ba wannan ya sa shi Ibn abdul ya ba da misali da abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam. واستحب ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام عبد الله بن عباس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم da لمي malamai magabata wato suna kwadaitarwa musulmi ya kasance ya raba tsakanin sha'ban da ramadan ta yaya za a raba tsakanin sha'aban da ramadan a samu baka azumi ba azumi a samu kwanaki waɗanda baka azumi kafin tsayuwar wata ramadan kama kanu ya sahibu na an yafsilu bai na salatin fariba wa nafila kamar yadda sahabbai da salaf suke kwaɗaitarwa musulmi idan ka gama sallar farilla to kada wuf ka tashi ka yi nafila a gure idan ko za ka yi a gurin to a samu ka bambanta sallan farillar da ta nafila imma bi kalamin ko dai a samu yi wata magana kaga in yi magana ya nuna cewar ka gama wancan ka gama wancan sallah ta farilla don haka nafila za ka yi au qiyamin ko ko ya zama ka tashi au mashin ko ka taka daga wannan gurin da kai sallar farilla ka koma wani guri yani au taqaddumin au ta'akhurin anil makani in ma ka koma gaba ko kuma ka koma baya wato daga inda kai sallar farilla wannan sahabbai zuwa ga tabi'ai suna faɗaitarwa kuma akwai dalilai masu masu yawa waɗanda suke nuna ingancin haka ya dace da ainihin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu to wannan hadisi na abu huraira Allah ya kara masa yarda ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi sallam ya hana a hada ramadan da wani azumi ya tabbatar wannan ya sa ibn hajar ya fara kawo shi hani game da taron wata ramadan da yin azumi yana da matakai guda uku yanda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam matakai guda uku na tinkarar ramadan alhali ana azumi yana da matakai guda uku wannan Shi ne mataki na farko abin da sa ibn hajar ya fara kawo shi saboda shi ne hadisinsa ya fi inganci mataki na biyu hadisin abu huraira ne ba shi ya ta wannan hadisin wanda yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ta tasafa sha'aban, idan watan sha'aban ya raba tsakiya watan sha'ban idan ya raba tsakiya fala ta sumu karku ya azumi wannan hadisin ma abu hurairah ne ruwaito shi yana sunan abi dawud kitabu sawm babun fi karahiyati zalika yana sunan tirmidhi kitabu sawm babu ma jaa fi karahiyati sawmi fi nisfi thani min sha'ban li hali ramadan jaa al-imam tirmidhi babu karahiyati sawmi fi nisfi thani min sha'ban an ƙyamaci a yi azumi idan an shiga rabi na biyu na watan sha'ban ne dalili al-imam tirmidhi yace li hali ramadan saboda martaban watan ramadan wa lafazin da yazo cikin sunan tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza baqiya nisfun min sha'ban fala tasumu idan rabin watan sha'ban ya saura to kada ku yi azumi hadisin yana sunan ibn majah kitabu sawm babu ma ja'a fi nahyi an an an yutaqaddama ramadan bi sawm sunan abi daud sunan tirmidhi sunan ibn majah riwayar al-imam ibn majah lafazin da yazo idza kana an-nisfu min sha'ban annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace idan rabin watan sha'ban yazo fala sauma to kada a yi wani azumi hata ya ji a ramadan har sai watan ramadan ya zo wannan ma hadisin abu hurairar kuma hadisin ya inganta yana sahihu sunan tirmidhi wanda masana hadisi na zamanin farko duk sun yi sharhi a kai kamar misali ibn kuzaima da littafinsa sahihu ibn kuzaima akwai babi da ya babu ibahati wasli saumi sha'ban bi ramadan sai ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi Allah tuwasilu eh, la tuwasilu sha'ban bi ramadan fa tasumu jami'a sha'ban kada ku hada watan sha'ban da ramadan ya zamanto kun hada watanni guda biyu kuna azumi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan aw an yuwafiqa zalika sawman kana yasumu al mar'u qabla zalika amma idan ya zama mutum yana azumi dama can na nafila kafin wannan lokaci fa yakumu zalika siyam ba'da nisfi sha'ban babu laifi dan yayi azumi bayan watan sha'ban ya raba tsakiya la annahu naha an sawmi idan tasafa sha'ban nahyan mutlaqan ba wai an hana gaba ɗaya bane mutum yayi azumi idan watan sha'ban ya zo rabi wanda eh, insha Allah akwai babin da ke daga cikin bulugul maram shine babu fauni tatawwu wa ma nuhiya an saunihi akwai bayani da za a yi kan shi wannan eh, hadisi na Abu Huraira wanda ya hana azumi idan watan Sha'ban ya raba tsakiya amma babu shakka hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da cewa akwai malaman da ke ganin hadisin yana da rauni amma ingancin hadisin Abu Huraira ya wanda yazo a bulugul maram ya ɗara ingancin abu huraira wanda ya taho riwaya ta ashabu sunan shine wanda ya hana azumi idan idan sha'ban ya raba tsakiya karka ya azumi har zuwa wata ramadan bin baz rahimahullah alitafi fatawassa majmu'u fatawa wa maqalati uh, mujallal na sha 15 shafin 385 yace wal muradu bihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا كفاره ولا أزمي إذا شعبان يا كيربي كيركرو ولا أزمي ننافلة كيلا idan dama can ba wai azumi ne ka ɗauka wanda ka saba yi ba bayan sha'aban ya raba tsakiya matukar ba wai akwai azumi na al'ada da ka saba yinsa ba na nafila to ba a son ka kirkiro wani abu amma man sama aksar shahari amma misali wanda ya azumin sha'ban mafi yawan watan aw shahar kullahu ga wanda ke da fahimta za a iya azumin sha'ban baki dayansa fakat asaba sunna wannan babu laifi dama can wato ya saba yin wani azumi sai ya dace da rabin sha'ban babu laifi don yayi amma kai da baka saba yin wani azumi ba na nafila bayan sha'ban ya zo rabi bai kamata kai wani azumi ba shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake magana akai fala fauma hatta yaji a ramadan kada mutum yayi azumi wato sai ramadan ya zo kaga waɗannan matakai guda biyu kenan matakin farko idan sha'ban ya kai rabi matukar ba kana da wani azumi na nafila ba ba a son kai azumi ka zauna ba ka azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yaji a ramadan har sai wata ramadan ya zo shi ya fi dacewa mataki na biyu shine wanda ya zo cikin bulugul mara ya kasance an samu kwanaki biyu ba ka azumi kafin wata ramadan ya tsaya ko kuma kwana guda ba ka azumi kafin wata ramadan ya tsaya kaga ya zama to kenan an samu matakai guda biyu kuma akwai hikima ta wannan din saboda wanda ya saba yin azumi na nafila wata ramadan azumin ramadan wahal da shi amma wanda bai saba azumi na nafila ba azumin ramadan yana da shi sai mutum ɗaya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi ya zama to tsarin halittansa baya samun wahala amma matukar ba ka saba yin azumin nafila ne, idan ramadan ya zo to za ka samu matsala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke addinin musulunci an gina shi ne akan rahama babu tsanantawa akwai sassautawa aka ce to kai da baka saba dama azumin nafila ba a samu kwanaki goma sha biyar baka yin azumi kafin ramadan ya tsaya wanda ya saba yin azumi na nafila kuwa babu laifi ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda koda yana cikin azumin ne ramadan ya tsaya ba wani abu ne gare shi ya riga ya saba shi kaga taimako ne ga musulmi sassauci ne na Allah tabaraka wa ta'ala ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mataki na uku game da hada ramadan da wani azumi shine hadithin ammar hadithi na gaba wa an ammar ibn yasir an karbo hadithin daga ammar ibn yasir radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifansa gaba daya don dukkan su musulmai ne qala ammar ibn yasir yace man fama yawmal ladhi yushakku fihi wanda yayi azumi a ranar da ake shakkan tsayuwar ramadan da afa abal qasim to hakika ya saba ma baban alqasim shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi azumi a ranar da ake kokwanto ranar da ake shakka ramadan ne ko sha'ban to ya saba ma baban alƙasu wanda shine mataki na ƙarshe na hana a hada ramadan da wani azumi ibn hajar yake zakara hulbukhari bukhari ta'liqan al-imam bukhari ya ambaci maganar ammar bin yasir dinnan a cikin sahih al-bukhari amma ya kawo shi ta'alikan a rataye wato babu isnadi illa dai kawai ya ambaci maganar ammar bin yasir bai kawo isnadi ba shine ake nufi ta'alikan yana kitabu saum babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul hilala fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru wa qala silat ibn zufar an ammar asalin hadisi don al-imam al-bukhari bai kawo isnadin shi ba sai ibn eh, hajar ya wa wasalahu al-khamsa amma malaman hadisi guda biyar sun sadar da isnadin hadisin wa sahahahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya inganta wannan hadisin yana kitabu saum babu zajri an saumil yawm alladhi yushakku fi amin ramadana am min sha'ban sahihu ibnu khuzaima hadisi na 1914 ibnu hajar yace wa ibnu hibban haka nan al-imam ibnu hibban shi ma ya inganta wato bayanin ammar bin yasir din nan yana fahihu ibn hibban babu saumi yaumi shakki hadisi na 5853 al-imam abu dawud ya fadar da isnadin wannan hadisi. yana kitabu saum babu karahiyati saum yaumi shakki da kuma al-imam an-nasa'i yana kitabu saum babu siyam yaumi shakki da kuma littafin al-imam an-nasa'i da ake kiransa kitabul mujtaba yana kitabu siyam babu siyam yawmi shakki haka nan al-imam ibn majah yana kitabu siyam babu ma jaa fi siyam yawmi shakki haka nan al-imam tirmidhi shi sa ibn hajar yace wa wasalahu al-khamsa wadannan masana hadisai dukkan sun sadar da isnadin hadisin sabanin al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya kawo shi babu isnadi amma al-imam al-bukhari inda ya kawo magana to babu shakka maganar sai ka samu tana da asali ko da bai kawo isnadinsa ba don haka yasa in ka koma ga wasu littafan hadisai ka samu isnadin wannan hadisi din yana sanan zai kitabu sawmi babu ma jaa fi karahiyati sawmi yawmi shakki yanda hadisin yazo an filata bin zufa wani babban tabi'i ana kiransa filatu bin zufa Filatu bin zufa yani tabi'in kabir ya ba da labari ya ce kunna inda ammar ibn yasir mun kasance wurin ammar ibn yasir sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam kenan wannan tabi yake ba da labarin ammar ibn yasir yace suna tare da ammar ibn yasir fa utiya bi shatin masliya sai aka kawo akuya da aka babbaka ta an gasa akuya gaba ɗayanta sai aka kawo ta gaban ammar bin yasir da uh, almajirai waɗanda ke zaune tare da shi faƙalu sai ammar bin yasir ya ce ku zo ku ci wanda ya zazu da cewa daga gidan ammar bin yasir aka fito da wannan abincin fatanaha ba'abul qaum wani daga cikin jama'an sai ya ja baya ya noke bai ci wannan naman ba nama akwai da aka kawo faƙala sai mutumin ya ce in ni sa'imun ni ina azumi faƙala amma sai amma rufin ya tsira ce man samal yau labi yi shakku fihi nasu man samal yawman labi ya shakku nasu duk wanda ya yi azumi a ranar da mutane ke shakka ramadan ya zo faƙad afa abal qasim to hakika ya saba ma baban alƙasim kaga wannan shine labarin don haka yasa ah, idan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ta'alikan illa iyaka maganar Ammar bin Yasir ya kawo ba tare da bayanin labarin ba waɗancan ashabu sunan sun ba da labari kuma hadisin ya inganta kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari ah, mujallal na biyar shafi na 597 hadisin yana irwa ul-galil hadisin 169 al-imamu tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da at-tabi'in abinda ammar bin yasir ya fada dinnan inji al-imamu tirmidhi abinda ammar bin yasir ya fada wanda yayi azumi a ranar da ake kokonton tsayuwar ramadan sai ya tashi da niyyar yana azumi babu tabbas ramadan ya tsaya ana shakkan tsayuwar ramadan sai ya tashi da azumi to ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi ya ce ba maganar ammar bin yasir kadai bane wannan ita ce fahimtar akasarin masana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan sahabbai min tabi'in da ya kama daga tabi'ai وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد yana kirga masabobin nan kusan duka fahimta su nan. karihu an yasuma rajul al-yawm alladhi yushakku masana suna kyamatar mutum ya tashi da azumi a ranar da ake tsammanin ake kokon tsayon wata ramadan wa ra'a hum in samahu fa kana min shahri ramadan an yakabiya yauman makana sannan malamai da yawa suna cewa idan ma mutum ya tashi da azumi a wannan rana sai aka dace ranar tana cikin watan ramadan din wannan azumin nasa bai inganta ba dole sai ya saki saboda niyyarsa ba ta cikin ramadan sannan kamar yadda al'imamu turmizi ya fada amma rubin ya sirrin nan ba shi kadai ba ne idan da za ka dubi eh, littafai da suka yi magana game da asaru sahaba wa tabi'in za ka tarar da haka misali akwai abdullahi bin abbas labarinsa ikirma ya bayar wanda ibn hajar ya kawo shi a cikin atalkhaisul hadir hadisi na 894 abdullahi bin abbas ya ce man sama liyawman ladhi yushakku faqad asallaha wa rasulahu kaga sai ya dace da lafazin Ammar bin Yasir man sama al-yawma alladhi yushakku faqad asa Allah wa rasulahu duk wanda ya dauki azumi a ranar da ake shakkan tsayuwan wata to ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hadisin wato bayanin Abdullah ibn Abbas yana al-musannaf na ibn Abi Shayba bi isnad sahih an ikrima ya taho ma min kauli ikrima eh, hadisi na 6959 shi kansa ikrima ikrima ya faɗi haka eh, wanda tabi'i ne duk wannan hadisan suna cikin irwaul galil mujallal na bakwai. muhammad nasiruddin al-albani ya kawo hadisan da aka samu al'afar min as-sahaba wa tabi'in waɗanda suke tabbatar da babu kyau mutum ya tashi da azumi ranar da ake shakka sannan akwai hadisin abdullahi bin umar shi ma wanda nafi'u ya ba da labari an na umar qala abdullahi bin umar ya ruwaito hadisi wanda yana tafi a cikin wannan babin insha Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innama ash-shahru 29 ai wata kwanaki 29 ne kawai fala tasumu hatta tarahu kada ku yi azumi sai kun ga wata wala tufiru hatta tarahu kada ku aji azumi har sai kun ga wata fa in gumma alaikum fakturu lahu abdullahi bin umar ya ruwaito wannan hadisi nafi'u yace fa kana abdullahi bin umar idza madawa min sha'ban 29 idan sha'ban ya kai kwanaki 29 ba a saman yanzu sai ya aika wanda zai tafi duba wata fa in ru'iya fa idan an ga wata to shi kenan washe gari ramadan wa illan yura idan ba a ga watan ba walam yaqul duna manzarihi sahabun wala qatarun ya zamanto babu gajimare babu hadari babu wani abin da ya tsare sararin samaniya amma ba a ga wata ba ta ya nuna cewa ba ranar shakka ba ce ya nuna cewa sha'aban zai yi kwana talatin kenan tun da an duba ba alamar da za ta iya hana mutum ya ga wata babu gajimare babu hazo babu ƙura ba komi ya to sararin samaniya yana da haske kuma an duba ba a ga watan ba ya nuna cewar washe gari ba ranar shakka ba ce saboda ka abdullahi bin umar sai tashi da azumin nafila a jinsa wa in hala duna barhi sahabun aw qatarun asbahana eh, sa'iman wanda shi ma isnadin sa yana da kyau kamar yadda yazo cikin sahihu ibnu hibban kitabu siyam hadisi na 3953 abdullahi bin umar yana haka duk da cewa bai samu goyon bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akai ba saboda aikinsa ya saba ma hadisin abu huraira wanda ya zo a farkon wannan wato karatu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samu tazara tsakanin wani azumi da na ramadan tazaran ya zamanto na kwanaki biyu ko kwana ɗaya ba a yin azumi amma abdullahi bin umar yana tashi da azumi idan ya tabbata cewa sha'ban zai yi kwana talatin saboda hadisin da abu huraira ya rawaito wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sai dai wanda da matan yake da wani azumi da ya saba babu laifi don ya yi azuminsa akwai bayani gaba to malaman hadisi dangane da hadisin amma rubin ya tsatsin nan kusan duk masu sharhin hadisi suna magana guda ɗaya kamar shi ibn hajar mai littafin bulugul mara a sharhin da ya yi ma fahihul bukari wato shi ne fathul bari a mujallar na shida shafin 147 ya ce dilla bihi ala taharimi yaumi shakki ana kafa hujja da maganar amma rufin yasir dinnan akan cewa haramun ne a ɗauki azumi a ranar da ake shakkan tsayuwar wata ana kafa hujja da hadisin Ammar bin Yasir akan cewa haramun ne a dauki azumi a ranar da ake tsammanin tsayuwar Ramadan babu tabbas ba a samu tabbacin cewa Ramadan ya tsaya ba ko a tashi da azumi a wannan rana haramun shi yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin Ammar bin Yasir a farkon babi dan ya tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi azumi shi yasa amma rubin ya tsire ce wanda duk yayi azumi ranar da ake shakkan tsayuwar wata to ya saba ma baban alqasim kuma abdullahi ibn abbas ya faɗa Allah ya kara masa yarda ibn hadir yace li anna sahabi la yaqulu zalika min qibali ra'yihi idan amaru bin yasir zai ce duk wanda yayi azumi a ranar da ake shakkan tsayuwar wata ya saba ma baban alqasim kai ka sani sahabi ba zai faɗi irin wannan magana da ra'ayinsa ba fa yakunu min qibalil marfu' saboda ka maganarsa ta dace da wato asalin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sharhin wato ibn hajar ke sannan al-imam an-nawawi shi ma haka a sharh sahih muslim a juz'i na 7 shafi 194 yana cewa fihi tasrihu bin nahyi an istiqbali ramadan bi sawmi yawmin wa yawmayn hadisin abu huraira ya taho da bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam karara cewar babu kyau mutum ya tare ramadan alhali yana yin wani azumi ka samu tazara tsakaninku da ramadan na kwana ɗaya baya azumi ko kwanaki biyu liman lam yusadif adatan lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wanda dama can bai saba da yin wani azumi ba kenan aw yasiluhu bima qabla fa in lam yasilhu wala sadafa adatan fa huwa idan ya kasance dama can mutum ba wani azumi ya saba yi ba haka kurum ana cewa sha'ban ya kai 28 sai mutum ya tashi da azumin nafila to ya aikata haramun kamar yadda ibn hajar ya ce haram ne haka ma al nawawi wato kamar yadda al nawawi ya haram ne ibn hajar shi ma ya faɗa waɗannan manyan malamai da ke sharhin hadisi sun tabbatar da haka kuma ko da babu sharhin wani malami idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi sai ka sani haramun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a tinkari ramadan alhali ana wani azumi don haka dole ne a jira tsayuwar ramadan kafin ayi azumi al-imam an-nawawi ya faɗi haka a cikin littafin sa al-majmu' a mujallal yace qala ashabuna la yasihu yau mai shakki an ramadan bila khilaf duk wanda ya dauki azumi a ranar da ake shakkar tsayuwar wata to azuminsa bai ma inganta ba wannan babu sabani a mazhaba ta al-Imam shafi. wa amma idza samahu tatawwu'an fa in kana lahu idan azumin na nafila ne fa to sai a dubi sababin yin azumin azumin yana da sababi in kana lahu sababun bi an kana ayadatuhu saumar dahari kamar misali wanda yake azumi a kullum don akwai waɗanda ke da wannan fahimta na cewa babu zai fi mutum ya ringa azumi a kullum tunda an samu waɗanda suka yi haka a cikin sahabbai ko da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma suna ganin ba haramun bane wanda dama ya saba yin azumi a kullum yana yi sai ya zamanto ramadan ya zo dan ya tashi da azumi wannan ba laifi bane aw sawma yawmin wa fitra yawmin ko ku dama mutum yana azumin rana guda ya sha rana guda shine azumin annabi dawud alaihi salam mutum yayi azumi yau ya fasa gobe ya azumi jibi ya fasa gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi wannan babu laifi babu laifi dan yayi azumin sa koda ana cewa gobe ake tamani ramadan ya tsaya aw sawma yawmin muayyan kamar mutumin da ya ayyana wani yini yana azumi ka mil isnain kamar wanda ke azumin litinin da alhamis yana azumin kwanaki biyu a sati fasadafa sai ya dace da azumin ramadan ya taho ana tamani za a tashi da azumin juma'a shi kuma dama ya saba azumin litinin da alhamis saboda ka zai yi azumin sa ranar alhamis abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan babu tawili kai tsaye manzon Allah ya ce wanda ya saba yin wani azumi babu laifi don yayi azumi wato dab da ramadan babu laifi gare shi yace illa rajulun kana yasumu ya falyasumhu mutumin da ya kasance ya saba yin azumi ya saba yin wani azumi to sai ya azumci wannan ranar al-imam an-nawawi yace wa illam yakul sababun idan kuwa azuminsa babu sababi ba shi da sababi haka kurum ya tsoro azumi ana cewa gobe ake tamani wato saura kwana ɗaya ko kwana biyu ramadan ya tsaya ya ce fasaumuhu haramu azumin sa haramu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma wannan yana fatawar lajina a mujallar na goma shafi na 117 dallati sunnatu ala taharimi saumi kaga an samu hujja daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa azumi a ranar shakka ranar da ake shakkan tsayuwar ramadan azumi a wannan rana haramun ne saboda bayanin amma rubin yasir da kuma hadisin abdullahi bin abbas ga kuma hadisin abu huraira jamnal usaimin haka na a littafin sa sharhul mumti a mujallar na shafi na goma sha biyu yana magana akan sabani da aka samu ta wajen fahimtar waɗannan hadisai ya ce wa asafu hadhihi al-aqwal huwa tahrim mafi inganci shine haramun ne musulmi ya tsiro da wani azumi gab da ramadan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin ah, kamar yanda aka samu fahimtoci da dama ibn hajar yana kokarin gabatar da hujja sai ya kyale ka kai kai la'akari da wannan hujja tana yiwuwa za ji wani ya ce ai ya karanta a wani littafi to babu ruwansa da abin da wani ya ce ana cewa idan manzon Allah ya ce akwai wani malamin kuma da ke da ikon ya yi ƙorafi ai babu shi saboda kai sa ibn hajar shi dai ya kawo hadisai abu bulugul maram ya kyale ka in ka je karoro hadisi ka samu wata magana ta wani malami daban ai babu laifi don an yi ba ruwansa ya dai gaya ma ga abin da manzon Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada wani azumi da na ramadan don haka dole wata ramadan ya tsaya kafin ai azumi idan bai tsaya ba idan kai wannan azumi to ga hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana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 matsaloli guda uku cikin waɗannan hadisai guda biyu matsala ta farko mai ake nufi da ranar shakka al'imamun nawawi cikin kitabul majimu a mujallar na shida sha shafin dari saba'in da uku al'imamun nawawi ya ce yawmu shakki ko yawmu talatin min sha'ban ranar da ake kiranta ranar shakka kamar yadda amar bin yasir ya fada idan mutum ya yi azumi a ranar shakka ranar da ake kokonto idan mutum ya azumi a wannan rana ya saba ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake nufi da ranar shakka ita ce ranar 30 ga watan sha'ban ranar 30 ga watan sha'ban domin ranar 29 ga watan sha'ban ake fara duban wata shine ake nufi da duban farko idan aka ce an yi duban farko shine ranar 29 domin shine ranar da ya kamata a kaddara cewa sha'aban ya kare a wannan dare ake tsammanin tsayuwar watan ramadan washe gari sai a tashi da azumi idza waqa'a fi alsinatin nas annahu ru'ya wa lam yaqul atlun ranar shakka ita ce 29 ga watan sha'aban an duba tsayuwar wata sai ya kasance ɗayan biyu in ji al'imamu nawawi na ɗaya wasu sun yi ƙorafin sun ga wata ɗin amma shugaba bai amsa ba tana yiwuwa saboda rashin adalci na waɗanda suka ce sun ga wata ko wanda lele na biyu au ku ra'ahu aw qalahu ba a samu wanda yake ya ma ga watan ba ba a samu wanda ya ce ya ga wata ɗin ba babu wanda ya ga wata to washe gari kaga zai zama talatin ga watan sha'aban wannan talatin ga watan sha'aban ita ce ake kira ranar shakka domin ana shakkan talatin ne ga sha'aban ko kuwa ɗaya ce ga ramadan tun da daren da ya gabace ta daren da ake duba tsayuwar wata ramadan imma an duba ba a ga watan ba ko kuma an duba wasu sun ce sun ga watan amma kuma shugaba bai zartar ba to wannan washe garin shi ake nufi da talatin ga sha'aban don haka ya zama ranar shakka idan ana tunanin cewa talatin ne sha'aban kenan kuma ana tunanin anya ba yau ne farkon ga ramadan ba wanda akasari dama husuma tana aukuwa ne a wannan rana ta ranar shakka din to wannan rana ta shakka ita ce amma rubin yasir yake cewa idan mutum ya tashi da azumi ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda farraka kan mutane zai raba kan al'umma za a wayi gari akwai waɗanda ke ganin ramadan ya tsaya wasu na ganin ramadan bai tsaya ba don haka ranar shakka ita ce ranar da ko dai a daranta an duba wata ba a gani ba ko ko an gani amma waɗanda suka ba da shaidar sun gani ɗin shugaba bai karɓi magana su ba sai ya ce fa amma idza ta yatahaddath bi ru'yatihi ahadun fa laysa bi yawmi shakkin wasu malamai na ganin an duba ba a gani ba kamar misali fahimtar Abdullahi bin Umar kenan an duba ba a ga wata din ba ranar 29 ga watan sha'aban jama'a sun duba babu hazo babu gajimare babu kura babu wani abin da zai iya shamaki ya hana mutane su gawata an duba amma gaba ɗaya babu wanda ya ce ya gawata abdullahi bin umar ya ce wa shagari ba ranar shakka ba ce saboda ai an duba ba a gani ba kuma dama wata yana iya zama talatin saboda haka wa shagari talatin ne ga watan sha'aban ba ranar shakka ba ne ba a cewa ranar shakka sai idan an duba ba a gani ba amma saboda gajimare ya hana gani ko saboda wani dalili ya hana a ga wata din ko kuma wasu sun gani amma kuma ba a zartar da ganin nasu ba wannan ita ce ake kira ranar shakka amma idan ya zama duk an duba jama'a sun dubi watan ba su gani ba babu wanda ya gani kuma ba abin da ke iya hana a ga wata din to washe gari ba ranar shakka ba ce ranar talatin ne ga watan sha'ban saboda ta yi sa abdullahi bin umar ya kanta shi ma da azumin sa don ba ranar shakka ba ce Allah ya samu gane fa idza lam yatahaddath bi ru'yatihi ahadun falaysa bi yawmi shakl sawa'un كانت السماء مصحية أو أطبق الغيب هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور kuma da shi shine akasarin malama sunna abin da suke fada To amma duk da haka ko da a ce 29 ga watan sha'aban an duba ba a ga tsayuwar wata ba an duba ba a ga tsayuwar wata ba kuma babu wani abin da zai iya hana a ga wata din na shakka washe gari din 30 daga watan sha'ban duk da haka bai kamata a yi azumin ba saboda wannan hadisin na Abu Huraira saboda ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ah, a maganar Abu Huraira ya hana a hada wani azumi da na Ramadan a samu kwana guda ko kwanaki biyu waɗanda ba a azumi cikin su tsakanin Sha'ban da kuma Ramadan sai dai idan mutum dama akwai wani azumin da yake yi ka to babu laifi dan ya tashi ko da a ranar talatin ga watan sha'ban ne ya tashi da azuminsa tunda ba ke an ga wata ba saboda haka sai tashi da azumin litinin da ya saba ko azumin alhamis da ya saba wannan babu laifi wannan kamar yadda alimamin nawawi ya faɗa ita ce fahimtar akasarin malaman sunna in ka duba littafin sa rawbatu talibin a mujallar nabi shafin 762 haka nan a sharhin da ya yi masahihu muslim a mujallar na shafin 702 kuma wannan ita ce masabar malikiya kamar hashiyatul imam ad-dusuki mujallal na farko shafi na 514 wannan ita ce fahimta mafi inganci kamar yadda bin baz yake faɗa cikin majmu'u fatawa wa maqalatihi hadisi na 15 shafi na 804 yana cewa yawmus salatin min sha'ban idza lam tasbut ru'yatul hilal fa innahu yawmu shakkin wace rana ake kiranta ranar shakka ita ce ranar talatin ga watan sha'aban an duba wata a ranar 29 babu wanda ya ce ya ga wata shi yasa ko kuma wasu sun ce sun ga wata din amma shugaba bai karba ba don haka yasa ce idan lam tathbut ru'yatul hilal idan ganin wata bai tabbata ba fa innahu yawmu shakkin to washe gari ita ce ake kira ranar shakka la yajuzu sawmu baya kamata ayi azumi a wannan ranar fi afahi qaulayil ulama mafi ingancin fahimta na malaman sunna sawa'un kana sahwan aw gaiman ko da a ce akwai gajimare wanda ya hana a ga wata a ranar 29 wato a daren 29 kin daren da wato ranar 29 ga watan sha'ban an samu abin da ya hana a ga wata din ko kuma an duba ba a ga watan ba babu kuma hazo babu gajimare wannan babu laifi wato washe gari talatin ne ga watan sha'aba don haka ba daidai ba ne a yi azumi wanda shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawatar a kai wannan ita ce matsala ta farko ya kamata mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya hana kai azumi daga rabin sha'aban zuwa ƙarshen sa waye aka hana shi azumi wanda shi ne abinda farin malaman hadisi suke magana a akai shine mutumin da dama can ba shi da wata al'ada ta azumi da yake yi misali kamar yadda ibn kuzaima yake fada kamar yadda bin baz ya fada cikin bayani da muka yi dama can mutum ba shi da wani azumi da ya saba yi na nafila to idan sha'ban ya kai rabi kada ka kirkiro wani azumi har ramadan ya tsaya wannan shine na biyu hadisin abu huraira ya kamata a samu kwanaki biyu ko kwana daya wanda ba ta azumi kafin wa ramadan wanda ne wasu malamai ke ganin hatta ma mutumin da in yana da wani azumi yana da kyau ya guje shi wannan ita ce mas'ala ta biyu mas'ala ta biyu al-aksar ala jawaz sawmi eh, man adatuhu sawmu yawmin wa fitr yawmin mutumin da dama can ya saba wani azumi da yake yi babu laifi dan yayi azumi saboda karshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wanda ya saba wani azumi babu laifi ya azumi sa kaga ya nuna babu laifi dan kayan azumi ana gobe wata ramadan zai tsaya ko jibi amma idan ba ka da wata al'ada na azumi da kake yi to bai kamata ka yi azumi ba ya kamata ka samu wato hutawa a samu kwanaki biyu ko kwana guda wanda ba ka azumi har eh, tsayuwar ramadan wanda yana kitabu tamhid na ibnu abdul barri a mujallar na bakwai shafin 571 haka nan bari shafin waɗannan hadisai da muke hadisi na eh, mujallar na biyar shafi na 695 wato hadisi na 691 al'imamun nawawi a littafin raubatu talibin a mujallar na 367 yana cewa wa ya juzu saumuhu an ƙaba'in wannan hani da aka yi kada ka tinkari ramadan kana wani azumi bai shafi mutumin da ke ramuku ba kana iya rama azuminka a ranar talatin ga watan shaban. ranar talatin ga watan shaban wanda budda washe gari za a tashi da azumin ramadan babu maganar duba wata domin ranar talatin ga watan shaban ita ce yau mu shakki amma kai tun da ramuko ne babu da ka tashi ka yi ramukonka a ranar au nazirin ko ko kayi wani alwashi ka taba yin alkawari ga Allah subhanahu wataala mutumin da ya ma Allah alkawari idan Allah ka biya min bukata kaza zan yi azumi ranar kaza sai kuma ranar ta dace da talatin ga watan sha'ban babu da idan mutum ya cika alwashinsa ya yi azumi a wannan rana ta talatin ga watan sha'ban ana gobe za a tashi da azumi au kafara ko kuwa mutum yana azumin kafara yana azumin kafara idan ramadan ya zo dole ya tsaya kila sai tsaya amma kuma kar a samu tazara tsakaninsa da ramadan da zaran an samu tazara kafararsa ta rushe bayan wata ramadan zai sake farawa daga farko don haka zai jera kafararsa har zuwa talatin ga watan sha'aban idan ramadan ya tsaya wa shagari ya shiga niyyarsa ta azumin ramadan na bana idan ramadan ya wuce ranar sallah ba zai yi azumin ba amma wa shagari fa washe garin ranar idi sai ci gaba da kafararsa amma idan aka samu kwanaki kwana guda tsakaninsa da ramadan to kafararsa yana rushewa wannan babu ne ga mai kafara don ya yi azumi wato ya hada sha'ban da ramadan yana azumi wa ya juzu idza wafaqa wirdan sawmuhu tatawwu'an bila karaha kamar wanda ya saba yin wata nafila wanda aka ce babu laifi gare shi haka wanda yake azumin kafara haka wanda zai rama azumi shi ma babu laifi haka ma a kitabul majmu a mujallar 6,399 al-imam an-nawawi yace fa in samahu an qada'in idan mutun yayi azumi a ranar talatin ga watan sha'ban saboda ramuko au nazirin ko saboda alwashi ya yi ma'alla alkawarin wani azumi ya dace da ranar au kafaratin ko ko ya yi azumin saboda kafara a ji za'ahu wannan azumin yana isar masa bila karahatin babu wani karhanci da aka yi gare shi wato babu laifi li'annahu idza jaza an yasuma fihi tatawwu'an lahu sababun fal fardu awla idan aka ce mutum zai iya azumin 30 ga watan sha'ban saboda ranar ta dace da ranar da ya saba yin azumin nafila to ga wanda kuma dama can ana bin sa bashi fa kaga yafi dacewa yayi azumi a wannan rana kal waqti alladhi nuhiya an salati fihi kamar misali kamar misali ai an hana sallah a bayan la'asar an hana yin nafila a bayan la'asar to amma sai mutum ya shigo masallaci a bayan la'asar kaga shigowa masallacin nan sababi ne na yin nafila saboda tahiyatul masjid don haka wancan hani bai shafe shi ba tunda ya shigo masallaci zai yi nafila wato na tahiyatul masjid to idan kuwa har mutum ya yi nafila saboda sababi sababin ya shigo masallaci to sai wannan kuma bayan la'asar ya tuna ai bai yi sallan a zahar ba a ce kaga shi ma halin a salla a bayan la'asar bai shafe shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tuna wata salla da bai yi ta ba sai ya yi ta a lokacin da ya tuna don haka yasa idza kana alaihi qaba'u yawmin min ramadan faqad ta'ayyana alaihi idan ya zama mutum yana da wata rana da ake bin sa bashi na watan ramadan ya zama dole ya biya wannan ranar li'anna waqta qaba'ihi qad baqa lokacin ramu ko ya riga ya matse azumin bara ana bin mutum bashin kwana guda da yi ba sai zama ga watan sha'ban ya shigo tayi ya manta bai tashi tunawa ba sai ranar 29 ga watan sha'ban ya zama ba a ga wata ba washe gari mu shakki 30 ga watan sha'ban kaga ita ce kadai ranar da zai iya rama wannan azumin bara kwana guda da ake bisa don haka in bai yi ba wato ya zama to ne. laifi saboda haka sai ya rama wannan azumi nashi a ranar 30 ga watan sha'ban wannan bayanin na al-Imam an-Nawawi haka ya zo cikin bayanan masana hadisi da yawa kamar ibn abdulbari cikin al-istizkar a mujallar na shafi na gare eh, 30 kamar misali al-imam al-mawardi cikin al-hawil kabir a mujallar na shafi na gare 9 yana cewa ma zahaba ilaihi shafi anna saumahu makaruhun eh, idan mutum ya tashi da azumi ranar 30 ya aikata abin shari'a ba ta so sai dai fa إلا أن يصله بما قبله أو يوافق يوما كان يصومه فلا يصره له دا ما كان أقوى العادة أزمي لمتون يسابع فهك باب له إذن يأي الإمام الماوردي به قال من الصحابة وأنك إتكي فهمت صحابا النبي صلى الله عليه وسلم أقوى سيدنا عمر سيدنا علي أمار بن ياسر daga tabi'ai fa al-imam ash-sha'bi al-imam an-nakhai masana fikihu fa al-imam ash-shafi al-imam malik al-imam al-awza'i da sauran malamai duk wannan abin haka suka faɗa wato da aka ce kada a yi azumi na nafila ake nufi ba kowane azumi ba kamar misali azumin kafara babu laifi don an yi shi an hada da na ramadan kamar azumin ramuko babu laifi don an yi haka ma azumin nafila wanda an saba yi babu laifi don mutum ya yi wannan yana nuna cewa ita ce fahimta ta salafu salih babu laifi don kara ma azumi a ranar da ake shakka فالنهي عن صوم يوم الشك انما هو بنيه التطوع العام عند الجمهور اكثر ما لمي سنا تشوا هني دا اكاي هني دا اكاي كدا اي ازمي دبج رمضان انا لفي ازمي نافله أزمي با كو وتش نافله با نافله دا متين يكيرترو تعلوكة أما وان دي سابين نافلة دان تاداتي ranar ta dace da ranar da ya saba yin nafila babu da ya yi azumin sa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa hadisin a bayyane yake haka al-imam al-kasani yake faɗa cikin littafin bada'i'us sana'i a mujallal nabi shafi na 981 yana cewa wa bihi kana yufti muhammad bin mas'ud bin salama wa kada yab'u kuzan lahu bayna yadayhi yawm ash-shakk akwai wani malami cikin tabi'ai wanda idan aka ce ranar 30 ga wata wato 29 ga watan sha'ban an duba wata ba a gani ba ga washe gari zai zama ranar 30 ga watan sha'ban shi ne ranar shakka to shi wannan malami a ranar zai kawo ruwa ya ajiye bokitin ruwa ga kofi duk wanda ya zo masa tambaya wannan rana ramadan ce ko kuwa sha'ban fa idza ja'ahu mustaftin an sauni yawmi shakki aftahu bil iftar sai ce masa ɗauki wannan kofi ka ɗebi ruwan ka sha kaga wannan yana ba ka amsa ne a aikace ba ma da baki ba zai aje ma a gabansa ga ruwa idan kana tambayar sai ce ɗebi wannan ruwan ka sha wani makana ya falu zalika li'annahu law afta bi sawmi la'tadahu an-nas da zai ba da fatawar yau talatin ga wata babu laifi ka azumi dan muna cikin sha'ban ne a yi ba a ga wata ba ai ba laifi ka azumi to karshen ta mutane za su saba idan mutane suka saba yin azumi ranar talatin ga watan sha'ban hadisin Abu Huraira an jefar da shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada Ramadan da wani azumi kamar yadda yazo cikin hadisin Ammar bin Yasir fa yakhafu an yulhaqa bil fariida saboda haka matsala ta biyu da muka ce wannan hani da aka ya takaita ne ga mutumin da dama can ba shi da wata nafila ba shi da wata nafila na azumi da ya saba yi to shi ba a son ya yi azumi in ma daga rabin sha'ban zuwa ƙarshensa ko kuma a samu kwanaki biyun nan na ƙarshen sha'ban a samu ya yi azumi amma nafilar idan ya zama tana da sababi fa babu laifi suwaye suka ce babu laifi malamai sun ce tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ammar bin yasir kamar su sayyidina ali bin abi talib kamar sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kara musu yarda har ya kawo ga tabi'ai da tabi'u, tabi'in haka suka faɗa ga wanda yake da azumin ramuko babu lafiyar rama ga wanda yake kafara zai ci gaba da wajibi ne gare shi ba ma babu laifi ba don kafara jeran ta ta wajibi a yi kafara a jera wajibi ne don haka idan mutum bai jera kafararsa ba kafara ta rushe saboda haka zai ci gaba da yin azumin kafara har wata ramadan ya tsaya sai ya cire wannan niyya na kafara sai ya tsora niyyar azumin ramadan idan ramadan ya wuce ba zai azumi ranar sallah ba saboda an hana amma washe gari fa zai dora kafararsa in bai tashi washe gari ba kafarar da ya fara a da ta rushe sai dai sake farawa don ba a samu dole ne a samu wato a tarti a samu jerantawa na azumin kafara matukar an samu rana guda wacce mutum da ya azumi ba a tsakanin kwanakin da ake azumin kafara kuma babu dalili na shari'a to wannan kafaran ta rushe dole sai mutum ya fara ta sai matsala ta ƙarshe wato matsala ta uku shin mutum yana iya yin niyyar azumin ramadan a ranar da ake shakka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ay azumi a ranar da ake shakka kamar yadda yazo cikin hadisin Ammar bin Yasir duk wanda ya azumi a ranar 30 ga watan Sha'ban ya saba ma baban Al-Qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma idan mutum ya tashi da a Ramadan fa misali an duba wata ba a gani ba an duba wata a ranar 29 ga watan Sha'ban ba ga tsayuwar wata ba ko kuma waɗanda suka ga tsayuwar wata ɗin shugaba bai karba ba kaga da kenan washe gari za a kaddara talatin ne ga watan sha'ban ko kuma ɗaya ga watan ramadan shine yasa ake kiransa yau mu shakki ranar da ake shakka to shin mutum zai iya tashi da niyyar ramadan a wannan rana ta shakka ba a samu sanarwa na shugaba akan cewa wata ya tsaya ba ko kuma ba a samu ma wani wanda ya ce ya ga watan ba wannan dalilin yasa ake cewa yau mu shakki saboda ranar ta zama talatin ga watan sha'ban ko kuma ɗaya ga watan ramadan ana shakka shi mutum yana iya tashi da niyyar azumi na ramadan a wannan ranar to wannan matsala ce da babu shakka tsakanin salaf an samu sabani amma babu kyau a yi azumi matukar ba na ramadan ba ne a ranar shakka wanda shi da abin da akasarin malaman sunna suka dauka al'imamun nawawi ya yi magana a kai kamar yadda muka ce a littafin rawbatu talibin yana mujallar na bishafi na 367 ya ce wa amma yau mu shakki ranar da ake shakkan ramadan ita ce rana ta talatin ga watan sha'aban ranar talatin ga watan sha'aban an dubi wata ranar 29 ba a ga watan ba ko kuwa ba a tabbatar da ganin watan ba amma wasu sun gani al'imamu nawawi ya ce fala ya tasko an ramadan idan mutum ya tashi daga sai ya ce a'a tun da yau ana shakkan ramadan ko sha'aban to ni barin tashi da niyyar ramadan saboda ka sai ya tashi a ranar shakka da niyyar ramadan yana kitabul majmu mujallal na shida shafin gare ku da da tara al-imam an-nawawi yace shi ma dai azumin sa bai inganta ba saboda shi din ma ya saba ma hadisin ammar bin yasir saboda ammar bin yasir yake duk wanda yayi azumi a ranar shakka to azumin sa bai inganta ba to kaga azumin iri iri azumin nafila wanda mutum bai saba yi ba ya kirkiro azumi wannan ittifakan duk malamai sun ce shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi saboda manzon Allah da kansa cikin hadisin Abu Huraira ya ce sai dai wanda ya saba wani azumi babu da azuminsa na biyu idan azumin na ramuko ne ko na kafara ko na alwashi saboda alkawari da mutum ya Allah idan ya biya masa wata bukata zai yi azumi a wata rana sai ranar ta dace da ranar shakka babu da idan mutum ya yi waɗannan nau'ukan azumi din wannan fahimtar sahabbai da dama don haka ita ce fahimta ba inganci to amma mutum ya tashi da niyyar azumin ramadan a ranar shakka al-imam yake har yanzu dai ya saba ma hadisin ammar ibn yasir ibn yasir saboda ai an ce ranar shakka idan ana shakka ya za a yi ka tashi da niyyar azumi ka ce kuma ramadan dai tunda ramadan din ana shakkan tsayuwanta saboda da mazan Allah ke cewa da'a ma ribuka ila ma la yaribuka innamal a'malu binniyati in kace na tashi da niyyar ramadan sai a ce ramadan bai tsaya ba ai yau ranar shakka ne don haka in mutum ya azumi babu shakka azuminsa bai inganta ba wannan yana cikin kitabul majmu yana rawdatu talibin la yasihu sawm yawm ash-shakki an ramadan bila khilaf babu ko sabani akan cewa duk wanda ya tashi da niyyar azumin ramadan a ranar da ake shakkan tabbatan wata tsayuwar watan ramadan wato ranar talatin ga watan sha'aban azuminsa bai inganta ba wanda kai tsaye haka ya zo a cikin masabata al'imamu shafi kuma akwai sahabbai da dama waɗanda ya tabbata cewa sun tsawatar a kai sahabbai da yawa misali sayiduna umar da sayiduna ali kaga waɗannan suna cikin kulafa urashidi al'imam ibn abi shaiba a littafinsa al-musannaf a mujallar na shida da ɗaya ya jera bayanin waɗannan sahabbai hadisin amiru yana cewa kana aliyun wa umaru hayani an saumi yawmin ladhi yushakku fihi min ramadan sayyidina umar yana tsawatarwa yana hana mutane su tashi da azumi a wannan rana da ake kokon tsayuwan wata wato ranar 30 ga watan sha'aban haka ma sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda wanda yana a sunan kubra na al-imam al domin al-imam ibn abi shayba al-imam al suna daga cikin malaman hadisi wanda suke ruwaito bayanan sahabban manzon Allah da bayanan tabi'ai da tabi'u tabi'i al-imam al yayi magana yayi magana a cikin babu an babu nahyi an istiqbal shahri ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn hadisi na 8408 ya kawo bayanin sayyidina Umar da sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda haka nan Ibn Abi Shayba ya kawo haka yana cewa sayyidina Umar yakan ce liyattaqi kuma an ya yawman min sha'ban أو يفطر يوما من رمضان وأن يتقدم قبل الناس فيفطر إذا أفطر الناس Lallai ne musulmi ya kiyaye kada ya aikata wani abu wanda zai raba kansa da al'umma wanda zai sa ka ya zama kai kana ba ka azumi lokacin da jama'a suke azumi ko kuwa ya zama to kana azumi lokacin da jama'a ba su yin azumi sai na umar yana tsawatarwa akwai hadisin al'imamu sha'abi game da sayyidina ali bin abi talib annahu kana yaqubu idha habara ramadan da zaran watan ramadan ya matso sayyidina ali yana yin hutuba ga mutane yana cewa hadha ash-shahrul mubarakul ladhi farada Allah siyamahu wannan fa shine wata mai albarka wanda Allah ya farlanta azumin sa gashi nan ya matso walam yafrib qiyamahu Allah zai farlanta nafil filu a daren ramadan ba amma ya farlanta mana azumi a yinin ramadan sayyidina ali yana cewa liyahzara liyahzar rajulun an yaqula asumu idza sama fulan sayyidina ali yana gargadin jama'a yana musu huduba kafin tsayuwar watan ramadan yana cewa mutum ya kiyaye kada ya ce zan yi azumi in na ga wane yana yi wa afir idza fatara fulan zan bar azumi idan na ga wani baya azumi illa ala yana cewa inna siyama laysa min at-ta'ami wash-sharab walakin min al-kadhbi wal-batil wal-lagwi sidna ali yana cewa shi azumi ba wai kabar cin abinci da shan abin sha bane ai azumi ya hada da kabar ƙarya kabar duk wani abu mara kyau kabar zance mara kyau wato azumi ya hada da waɗannan abubuwan kada a samu kana azumi wato baka cin abinci baka shan abin sha amma kuma kana kare raki ko kana wasu ayyuka na alfasha sai ya ce a ƙarshe la ta ƙaddamu shahara kar ku yadda ku riga wata tsayuwa sai zina ali yana gaya wa mutane kar ku yadda ku riga wata tsayuwa ya za a yi mutum ya riga wata tsayuwa Shi ne kama azumi tun a ramadan bai tabbata ya tsaya ba kaga ya riga watan tsayuwa idara aitumul hilala fasumu idan kun ga tsayuwar jinjirin wata ya fita shi da azumi wa idza ra'aytumuhu fa afiru idan kun ga tsayuwar jinjirin wato shawwal shine watan sallah sai ku sai ku aje azumi amma kada ku tinkari ramadan da azumi kafin watan ya tsaya kana ya yaqulu zalika al-imam shafi yace sayyidina ali yana fadin haka ba'da salatul fajr wa salatul asr da zaran wata ramadan ya mato, sai sai na ali irin wannan hudu ba zai dinga yi bayan sallar asuba bayan sallar la'asar bayan sallar asuba bayan sallar la'asar har ramadan ya tsaya wanda ya nuna maka cewa matsalar ganin wata tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda ke da irin wannan fahimta don haka yasa sai na ali yake jan hankalin mutane kafin ma ramadan ya tsaya har zuwa tsayuwar wata ne kuma bayan asuba zai yi wannan nasiha bayan la'asar yi wannan nasiha yana faɗakar da mutane akan mutum ya tashi da azumi kafin tabbatan tsayuwar watan ramadan akwai abdullahi bin umar don da shi ma al'imamu bai haƙi ya kawo bayaninsa wani daga cikin tabi'ai ana kiransa abdulaziz bin hakim al yace sami'tu ibn umara na ji abdullahi bin umar yana cewa law suntu sanata hala a afqartu zalika al-yawm alladhi yushakku fihi min ramadan abdullahi bin umar yana cewa da zan yi azumi da a ce ina azumin shekara gaba ɗaya da ina da wannan fahimta na cewa zan yi azumi na kullum tsawon rayuwa in ba da ranakun sallah waɗanda aka haramta yin azumi a cikinsu ba inda ina da wannan fahimta to idan aka ce shaban ya zo talatin abdullahi bin umar yake zan daina azu yana gaya ma almajiransa bakala sai yace la an asuma yawman min sha'ban habu ilayya min an uftira yawman min ramadan to sannan ya zamanto yana da wata fahimta na cewa idan aka samu ranar shakka dan abdullahi bin umar yana da fahimta kashi biyu wanda aka samu gare shi yana cewa da farko idan da a ce yana azumi kullum to idan aka ce sha'ban ya zo 30 ba zai azumi ba saboda tsoro kada ya hada wani azumi da ramadan daga baya sai almajiran suka sami shi da wani fahimta yana cewa a'a to ai idan mutum aka ce ana ranar shakka wannan rana 30 ne ga sha'ban ko ko farko ne ga ramadan idan baka yi azumi ba a ranan to kaga ta sha rana guda a ramadan idan ka yi azumi a ranar to ka yi azumi a watan Sha'aba sai ya to ni idan dai ba a tabbatar da tsayuwar wata ba zan yi azumi a ranar kaga kenan idan ma ramadan din ne ya zama ban sha rana guda a cikinsa ba wanda ibnu hajar ya yi sharhi kan halin abdullahi bin umar dangane da tinkaran ramadan da azumi yana sharhin hadisi na 691 na al'imam bukari bukhari wato cikin fathul bari mujallar na biyar shafi na 599 hakanan al'imamu nawawi a kitabul mujallar na shida shafin 462 inna ma yi kalu fi yau mai shakin wa li'anna ibn umar kana yan duru lil hilal fa in kana hunaka gaimun asbaha sa'ima wa illa afwa wa hadha yaktabi al-amal shahada shi abdullahi bin umar yana daga cikin waɗanda ke aiki da fahimtar su ba da shaidar wani ba don haka idan ba shi ne ya tabbatar da abin eh, tsayuwar watan ba to zai iya tashi da azumin sa a washe gari wanda akan haka abdullahi bin abbas yake yake abdullahi bin abbas shi ma sahabin manzon Allah ne wannan yana cikin kitabul musannaf na alhafiz hafiz abdurrazzaq kitabus siyam babu fadli man ma baina fasli ma baina ramadan wa sha'ban amr bin dinar ya ba da labarin cewa kana ibnu Abbasin ya amuru bi faslin bainahuma abdullahi ibnu abbas yana cewa yi kokari a samu tazara tsakanin sha'ban da ramadan karka yadda a samu rana guda wanda kake azumi sai shi afa wanda yana cikin tabi'ai ya ba da labarin cewa kuntu inda ibnu abbas qabla ramadan bi yawmin aw yawmayn na kasance wurin abdullahi ibnu abbas kafin tsayuwar wata ramadan in ma kwana guda ko kwanaki biyu faƙaru ba ga da'o aka kawo mar abin karyawa faƙaru sai ce afiru har suyam ina masu azumi wanda ku karya azumin ku ci abincin nan la tuwasilu ramadana shay'an kar ku yadda ku haɗa ramadan da wani azumi waqtilu ku raba tsakanin sha'ban da ramadan abdullahi bin abbas sai yana cewa yana mamakin abdullahi bin umar wanda yake yin azumi a ranar talatin ga watan sha'ban wanda abdullahi bin umar yana daga cikin sahabbai da aka bada labarin suna da wannan fahimta babu laifi don ka tashi da niyyar azumin ramadan a ranar talatin ga watan sha'ban abdullahi bin umar yana da wannan fahimta yana kitabin musannaf na ibn abi shayba hadisi na 2119 da kuma a sunan kubra na al’imamu bai haƙi a mujallar na shida shafin 205 kana ibnu abbas ya yaqul abdullahi ibn abbas yana cewa a ajibtu mimman takaddama shahra bi min auyau mai. ina mamaki inji abdullahi ibn abbas kaga sahabbai tuya su ina mamaki mutumin da zai tinkari ramadan yana azumin rana guda ko ranaku biyu wa kad rasulullahi gashi manzon Allah ne fa yake faɗa da kansa la taqaddamu ramadan bi yawmin wala yawmayn kada wani ku ya tinkari ramadan da azumin yini guda ko yini biyu Abdullahi ibn Abbas ce ina mamaki wanda yana a sunan kubra yana al-musannaf na Ibnu Abi Shayba haka nan al-musannaf na Al-Hafiz duk sun ba da labarin maganar Abdullahi ibn Abbas wanda yana sukan Abdullahi ibn Umar wato yana masa martani bai dace da abdullahi bin umar ka annahu yunkiru ala ibn umar kamar yana kyamar abin da abdullahi bin umar yake don shi abdullahi bin umar idan dai ba a ga wata ba a ranar 29 ga watan sha'ban to zai tashi da azumin sa ranar 30 ga watan sha'ban yana cewa gwamma a samu yayi kuskuren yin azumi a ranar 30 akan a same shi yayi kuskure bai yi azumi ba a ranar 1 ga watan ramadan wanda fahimtarsa ne kuma ta saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Abdullah ibn Abbas yake marmarta yana cewa ina mamaki wanda ba abin mamaki bane a samu wato hatta cikin sahabbai wani ya samu fahimta daban game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud yana cewa li an uftira yawman min Ramadan thumma aqdiyahu ahabbu ilayya min an azida fihi yawman laysa min Abdullahi ibn Abbas ce ni gwamma in karya azumin rana guda a Ramadan in yi kokarin biyan sa a wata rana akan a ce na ƙara ma Ramadan wata ranar da ita Ramadan ba ta tare da shi wato abin nufi yanzu idan kai azumi a ranar 30 ga watan Sha'ban ka ƙara ma ramadan ranar da ba nata ba ka ƙara ma ramadan ranar da ba nata ba saboda ka abdullahi bin masud ya ce abinda ka aikata ka kaga bid'a yare, wanda ba karamin laifi bane gwamma a ce ka karya azumin ne misali ka tashi ranar talatin ga watan eh, sha'aban tun ba a tabbatar da tsayuwar wata ba kaga kenan ba za ka tashi da azumi ba shi yasa ake kiransa yau mu shakki sai ya tabbata ranar ranar ramadan daga baya aka gane kaga za ka rama wata rana guda kenan bayan ramadan ya wuce domin baka tashi da niyyar azumi ba shi ne abdullahi bin masudu ya ce ni gwamma a ce in karya rana guda daga ramadan da gangan in ki tashi da azumi saboda ba tabbatar da an tsai da wata ya tsaya ba akan in kara ma ramadan ranar da ba naka ba kaga yana tsawatar mana kenan kada mu yadda mai azumi a ranar talatin ga watan sha'ba ranar da ake shakkan tsayuwar watan ramadan sannan akwai huzaifa bin yaman shi ma huzaifa bayanin yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba a sunan kubra na al-imam al-bayhaqi kamar yadda nace da kitabul musannafat haka nan a sunan kubra in ka same su zaka ga bayanan sahabbai da tabi'ai dama idan kana neman fahimtar sahabi ko kana neman fahimtar wani tabi'i ba wa zaka je sahihul bukhari sahihu muslim sunan abi dawud Allah zaka nemi kitab kutubul musannafa da kutubul masani hakanan a sunan kubra na al-imamu bayhaqi su ne suka tattaro fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar tabi'i a littafin sunan kubra akwai wata baiwar wato ‘yar huzaifa huzaifa bin al sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yarinya ita yarinya tashi ana kiranta salama salama bintu huzaifa to tana da baiwa ita wannan baiwa take ba da labarin huzaifa tace kana huzaifatu yanha an sawmi yawmin ladhi yushakku fi huzaifatu bin al sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsawatarwa yana hana ayi azumi a ranar da ake shakkan tsayuwan wutar ramadan sannan akwai anas bin malik shi ma yana a sunan kubra na al-imam wanda katada ya bada labarin sa al katada yana cewa ikhtalafu fi yawmin la yudra amin ramadan huwa am min sha'ban an taba samun wata shekara inji al-imam katada wanda tabi'i ne an taba samun wata shekara wanda jama'a suka samu sabanin fahimta ranar 29 ga watan sha'ban ba a ga wata ba bi ma'ana wata ramadan bai tabbata ya tsaya ba washe gari da safe wato ranar 30 ga watan sha'ban ce wanda ita ce ranar shakka al-imam kata da yake fa ataina anasan sai muka zo ga anas za mu yi mar tambaya mun tashi da safe duk muna cikin rudani saboda ba a tabbatar da an ce an ga wata ba ba a yi sanarwa ba gari na wayewa ba mu tsaya ko ina ba sai gidan sahabi manzon Allah wanda shine Anas bin Malik saboda mu mar tambaya mun taho gidan mun yi sallama ya ce mu shigo muna shigowa fa wajen na hujjalisan ya tagaza ya muka same shi a zaune yana karyawa kaga sun zo su yi tambaya ne ko wata ya tsaya suka samu sahabi na karyawa ya ce ba wanda ya tambayin duk sai muka juya kaga sun samu amsa kenan sannan akwai ibn sirin muhammad bin sirin shi ma ya faɗa Ya yace asbahu yawman shaki fi fisiya akwai shekarar da jama'a suka wayi gari suna kokonton watan ramadan ya tsaya ko bai tsaya ba za lika fi ramadan fa gadawtu ila anas bin malik muhammad bin sirin dama shine babban almajirin anas bin malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai nayi sammako sammako na taho gidan anas bin malik fawajattuhu kad qad gada li sai na samu ai yayi sammako ya bar gida yayi tafiya fa sa'altu ahlahu sai nace to tunda baya nan bari tambayi matarsa ai idan dai ba a azumi za ka sani sai nayi tambaya ga iyalinsa fakultu na ce asbaha sa'iman au muftiran shin anas ya tashi da safen nan yana azumi ne ko ko baya azumi sai iyalan gidansa suka ce karshe riba farida kun magana ya dai sha kunu kafin ya bar gida to kaga ka samu amsa mu dai ba za mu ce ra azumi ko bayi ba amma wanda aka ce ya sha kunu kaga ya tabbata ya karya sai shi muhammad bin sirin ya ce falam adkhul yawma idhin ala rajulin min ashabina duk almajiran anas bin malik babu wanda na zaga gidansa illa ra'aytuhu fa face na tarar da shi yana karyawa illa rajulan wahidan mutum ɗaya ne kawai daga cikin almajiran anas bin malik na taras da shi baya karyawa ya tashi da azumi sai ya ce wa ittu law lam yakun fa'ala kai na so a ce wannan mutumin guda ina ma bai yi abin da yayi ba domin duk imanin ka ba kafin sahabin manzon Allah duk ilimin ka ba kafin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabi zai zamanto ya karya a ranar 30 ga watan sha'ban kai ko wani karfin imani ne zai tashi zai saka ka tashi da azumi sannan akwai Abu Huraira wanda shi ya rawaito hadisin da muke magana akai hadisin farko a wannan littafi ya akwai al-Imam yana ba da labari yace samitu Abu Huraira yaqul naji Abu Huraira yana cewa la tuwasilu bi Ramadan shay'an kar ku yadda ku hada Ramadan da wani azumi waffilu ku raba tsakanin ramadan da sha'ban ku raba eh, eh, tsakanin azumin farilla da azumin nafila kar ku yadda ku hada azumi wanda ibn al-qayyim jawziya ya kawo duka bayanan waɗannan sahabbai da tabi'ai a littafin zadul ma'ad a mujallal nabi shafi na 42 haka al-imam an-nawawi yayi magana a kai cikin kitabul majmu' eh, mujallal 6 shafi na 371 wanda fahimtar sayyidina Usman bin Affan kenan sahabbai da dama kamar yadda muka kirga su su Abdullah bin Mas'ud su Huzaifah bin Yaman Anas bin Malik Abu Huraira sayyidina Usman sayyidina Umar sayyidina Ali waɗannan sahabbai duk fahimtar su ita ce kada ka tashi da azumi a ranar 30 ga watan Sha'ban to amma akwai fahimta ta biyu wanda daga cikin sahabbai din an samu waɗanda ke ganin babu laifi don ka tashi da wannan fahimta ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad yana cewa wa inna ma gayatul manquli anhum sawmuhu ihtiyatan duk wani sahabi da kaji an ce ai yana da fahimtar babu laifi a tashi da niyyar azumi a ranar 30 ga sha'ban ranar shakka ibn al-qayyim al-jawziya yace in ma ka ji labarin wani sahabi yana da wannan fahimta to yana faɗa ne saboda wato gamsuwa saboda gamsuwa musamman ga wanda ba shi da labari ba shi da kafar da zai samu labarin tsayuwar wata ɗin ko kuwa wurin nasu ya zama akwai gajimare sai ya tashi da niyyar azumi idan ya tashi da niyyar azumi to don hata yanzu ma yana faruwa za ka samu wani ya kwanta ko kuma ba shi da rediyo saboda haka bai san me ake ciki ba da ba sai ya tashi da azuminsa kaga ya faru haka wannan sahabbai suke cewa idan mu ya tashi da azumi a wannan rana saboda rashin tabbacin an ga watan ko ba a ga watan ba ba shi da laifi a wajen Allah shi ne abinda ibn qayyim yake fada wanda an samu sahabbai da suke magana akai idan dare yayi baka da tabbacin an ga wata ko ba a ga wata ba da asuba ka tashi da azumin ka in ka tashi da azumi da asubahi baka saba ma sunnar manzon Allah ba saboda ai ka tashi da azumin ne ihtiyatan bayanin ibn qayyim jawziya wanda sahabbai suna da fatawar haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suna da fatawar haka idan ka tashi da wannan azumi karkar manta cewar wannan azumi bai inganta ba don ko da cikin ramadan din ne bai inganta ba bare kuma wanda aka yi sabanin ramadan don haka inda za ka tashi da wannan azumi a ce ma ai ba a watar ba to mafi dacewa shine ka bar azumi saboda tsawatar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda maganar waɗannan sahabbai kamar Ammar bin Yasir da yake cewa duk wanda yayi azumi a ranar shakka ya saba wa manzon Allah kaga kai ka tashi da nufin azumi saboda rashin labari an ga wata ko ba a ga wata ba amma daga bayan fasai ka ji labari ai ba a ga watan ba saboda haka sai ka nemi shayi ka sha shi ya fi dacewa wannan yana cikin fatawar lajina mujallar da goma sha shi ɗari da goma sha bakwai man sama yau masalati na min sha'aban duna subutin ru'uyati shar'iyya wa wafaka saumuhu zalikal yau awwala dukhuli ramadan fala yujzi'uhu misali baka da labarin an ga wata ko ba ga wata ba sai ka tashi da asuba kai sahur ka tashi da niyyar azumi ana cikin tafiya ka hadu da wani shin an ga wata sai aka ce eh, an ga wata ai an ga wata amma kai ka tashi da nufin ranar 30 saboda baka da labari an ga wata ka tashi da nufin ranar 30 ga watan sha'ban malamai suka ce wannan azumin naka bai inganta ba ko da ya dace da ramadan wa alaihi qabahu sai ya rama wannan rana saboda niyyarka ba cikin ramadan bane niyyarka ta shafi 30 ga watan sha'ban wanda kuma ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibnu qudama cikin al-mughni mujallal na uku shafi na bakwai yace wannan ita ce fahimtar al-imam ahmad riwaya ta uku da aka samu daga al-imam ahmad la yajibu sawmuhu wala yujzi'uhu an ramadana in Ba ka da labarin an ga wata har kai bacci da asubahi ba wajibi bane kai niyya ka tashi abinka kana karyawa kar ma ka tambayi kowa tun da ba ka da labarin an ga wata kuma kai iya kokarin ka samu labarin amma baka sani ba tun da baka sani ba asubahi yayi ba za ka yi azumi ba ba wajibi bane gare ka kai azumi sannan ma in kayi azumin la uhu an ramadan in samu in ma ka tashi da azumin bai inganta ba in ka tashi da azumin ya dace da ramadan azuminka bai inganta ba saboda rashin niyya idan ka tashi da azumin niyyar sha'ban shi ma bai inganta ba domin ranar ta tabbata a ramadan don haka yasa azumin ranar shakka gaba ɗaya ba ta da amfani ba shi da amfani kamar yadda amma rubinu ya fi faɗa ibn qudama yake wa huwa qawlu aksari ahli ilmi wannan ita ce fahimtar aksarin malaman sunna akwai al-imam abu hanifa wa malik wa shafi'i wa man tabi'ahum hatta masaba ta malikiya abinda kike fada kenan wato ba daidai bane ka tashi da niyyar azumi a ranar 30 ga wata wa qad sahha anna nabiyyu sallallahu alaihi sallam. naha an sauni mai shakki ya inganta cewa manzon Allah ya hana a yi azumi a ranar shakka mustafakun alai wa yau yawmu shakkin wannan kuma rana ce da ake shakkan tsayuwar wata saboda haka idan mutum ya yi azumi azumin nasa baya inganta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah mu da kuke mana gafaran kurakurai zai yi kyau a yi haƙuri da tambayoyi inda akan wannan matsala ne saboda ba hadisai na gaba sun shafi magana akan tsayuwar wata din duka karatun yana da alaka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 ashhadu allah ya ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu